hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzibi tafsiril qur'anil azim na al-imam abul fida isma'il ibn kasir al-dimashqi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi wannan shine kasan na arba'in. daga cikin jerin giyan kasusuwan tafsirin ayoyin suratul ahzab a inda a tafsirinmu da ya gabata mun karanto ayoyi guda hudu da a cikinsu allah maɗaukin sarki yake mana bayanin siffofi da kuma ayyuka na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda muna tsakan jin bayanan da Allah madaukin sarki ne ya tattaro a cikin waɗannan ayoyi sai lokaci ya ƙure a yau za mu maimaito ayoyin sai mu ɗora daga inda mu kwana a jiya inda Allah madaukin sarki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا مالك يشوى وقال وهب بن منبه babban malami wahabu dan munabbih yace inna allah ta'ala auha ila nabiyyun أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل Allah madaukin sarki ne ya yi wahayi ya umarci wani annabi daga cikin annabawan banu Isra'ila yuqalu lahu sha'aya'u wanda shi wannan annabi ana kiran shi da sha'aya'u an aƙim fi ƙaumika bani isra'il dokar ita ce ya miƙe cikin banu isra'ila ya sanar da su cewa fa fa'inni mumtikun ka bi wahyi, cewa lallai zan saukar kuma zan aiko da saƙona ta harshenka wa ab'athu ummiyan minan ummiyin kuma zan aiko da saƙo a nan gaba ga wani ummiyi da zai taso a cikin ummiyai mutanen garin makka ba su shahara da cewa an taɓa saukar masu da wani littafi daga allah sannan kuma ba mutane ne waɗanda suke harkan ilimi da suka shahara da shi ba su 'yan kasuwa ne da suka shahara da fatauci da kuma kaiwa da komowa mutane ne waɗanda suke takama da hikima da azanci na baka ba gwanaye ne da suka ƙware wajen rubutu irin na adabi ba su mutane ne wanda komi suna yin shi ne da ka to sai shahara cewa su ummiyai ne to sai Allah madaukin sarki ya faɗi ma wannan annabi daga cikin annabawan banu Isra'ila cewa ga sakon da ake so ya isar wannan saƙo ko shine Allah madaukin sarki zai tada wani annabi a ƙarshen duniya wanda shi wannan annabi za a aiko shi daga wata ƙabila ce ummiya aba'asuhu laysa faddin wala ghalidin wala sahabin fil aswaq kuma shi wannan annabi bai da kaushin hali bai da zafafan kalmomi a bakin shi sannan ba ka jin shi a dandali ko a kasuwanni ko cikin unguwanni yana ɗaga murya ana gardama da shi yana kakaci yana ruba da abubuwan da ba kasafai ake samun mutum na tsatse mai hankali yake yi ba ko cikin jama'a ake magana idan da za ka saurari magana annabi a cikin nasu za a ga magana annabi yana yin ta ne cikin natsuwa cikin hankali cikin saiti da kuma tsari haka manzan Allah yake sai ke cewa lauyan murru ila jambi sirajin lam yutfi'hu min sakinatihi da za kunna a ci balbal annabi ya zo zai wuce jikin wannan a ci balbal ɗin to ba zai iya kashe wannan a ci balbal ba saboda tafiyan da yake cikin natsuwa idan ka sa tufafi ka zo wuce a ci balbal ai mai yiwa iskan tafiyanka da iskan bugawan taguwarka zai iya bige wannan a ci balbal ɗin ta mutu amma saboda natsuwar annabi to sam ba zai haka ya faru gare shi ba shi sa cikin alkur'ani Allah madaukin sarki bayanin siffofin mabiyan shi da cewa yamshuna alal ardi haunan suna tafiya ne a natse a bayan ƙasa ba sa tafiya cikin kakaci ba sa tafiya bagazan bagazan bagazan cikin rashin natsuwa yamshuna alal ardi haunan cikin natsuwa daga cikin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malin ya ce walau yamshi alal kasobi lam yasma min tahti qadamaihi idan da annabi zai zo yana tafiya akan karmami kai da kake nan ba za ka je ƙaran ƙayayau ƙayayau na wannan karmamin ba saboda nutsuwa da tafiya sannu cikin hankali a ba'asuhu allah maraukin sarki ya ce ma wannan annabi ka sanar da su shi wannan manzo zan aiko shi mubashiran wa naziran zai zo yana bushara ga duk wanda ya bi dokokin Allah madaukakin sarki da cewa akwai gara tafe, tafi sannan a lokaci guda yana mai jan kunnin duk wanda ya kan gare ma Allah madaukakin sarki da cewa uquba tana tafi la yaqulul hana, shi wannan annabi baya faɗin zantuttukan wufi aftahu bihi a'yunan Allah madaukin sarki yace zai bude idanuwan da suke cike da makanta wa azanan summan da kuma kunnuwan da suka riga suka kurumce wa quluban ghulfan da kuma zukatan bayi waɗanda aka rufe su ɓam da duhun kafirci zalunci fasikanci son zuciya da biye ma miyagun al'adu to idan mazan Allah ya zo da addinin to zai gredin waɗannan abubuwa gaba ɗaya nike so sai idanuwa sai kunnuwa sai zukata na bayi gaba ɗaya sai su buɗe usaddiduhu li kulli amrin jamilin Allah madaukin sarki ya ce zai tabbatar da shi wannan annabi na ƙarshe a kan zartar da da kuma tabbatar da duk wani abin da yake shi ne mai kyau na aiki ko na magana na kowane irin hudda da kuma mu'amala wa ahibu lahu kullu khuluqin karimin sana Allah madaukin sarki ce zai yi ma wannan annabi baiwa na dukkanin nau'o'in ɗabi'u na girma da arziki ɗabi'a na mutunci sanin ya kamata da lura da harkokin yau da kullum wa na na tilibasahu sannan Allah madaukin sarki ce zai sanya natsuwa ya zama shine a matsayin tufafin manzan Allah annabi mutum ne na tsatse duk wanda ya mu'amala da hudda da shi zai fada ma haka walbirru shi'aruhu sannan kyautata ma al'umma wannan shine aikin manzan Allah duk wanda ya zo da yanayi na damuwa da kunci to manzan Allah bai barin shi haka ya tafi ba tare da wani abu ba idan ma ya zama abin da za a baka babu shi a kusa to annabi zai gaya maka magana mai daɗi an gano wannan da kyau ku annabi bai da ruwa, duk mutumin da yake da ruwan abun hannun shi to zai wahala a ƙarshen rayuwan shi bai yi bara ba kun gano wannan da kyau ku idan allah ya baka so yake yi ya ga abin da za ka yi amma kullun shi ne wannan fa ma bai ishe ni ba to ta yaya kuma zan ba wani ya ishe shi a in wannan ne har ka mutu ba zai ishe ka ba domin da Allah maɗaukin sarki zai ninninka maka abin da kake samu to ɗabi'anka na butulci na nuna cewa za ka ce ba zai ishe ka ba da za a ƙara ma haka da za a ƙara ma haka duk abin da za a yi ma kana ganin cewa kai dai ba a yi ma abu ba jama'ar annabu kuna gane wannan Allah ya sauwaka wattaqawa damiruhu suna Allah madaukin sarki zai sa biyayyar Allah madaukin sarki da kuma taka tsantsan da dokokin Allah ya zama shine abin da ya sansani a cikin zuciyar annabi wal hikimatu mantiqahu sannan hikima za ta cika zancen shi fasaha da azanci zai zama sune kalmomi da furucin bakin annabi shi yasa su da kan suke cewa huwa afsahu man nataqa bidhat annabi ya fi kowa fasaha daga cikin larabawa baki ɗaya a cikin halittun Allah kaf cikin ‘yan adam babu halitta ko babu kabila wacce take da fasahar larabawa to manzan Allah ya fi su fasaha baki da wasidiku walwafa'u tabi'atuhu sana Allah madaukin sarki zai sanya gaskiya da cika alkawari a matsayin ɗabi'ar manzan Allah shi sa hatta su kansu maguzawan garin makka suka tabbatar da cewa babu kamar manzan Allah suka kira shi da sadiqul amin mai gaskiya kuma amintacce to a matsayina ni da kai da ke da muka ce mu mabiya wannan annabin ne shin zakani da Allah muna ƙoƙarin kwaikwayon waɗannan ɗabi'u na wannan annabin ayyukanmu irin nashi ne ina ji mana tsoron mu je lahira Allah madaukin sarki ya tuhume mu domin yadda awar da ba ta tabbas ba an gane shi sa duk wani wanda yake da wata ɗabi'a wacce ta yi karo da ta annabi to tun yana gane junan shi a rayuwanci a yanzu kafin mala'ikan mutuwa ya zo tsoron rayuwan shi to yi marmaza zai gyara ɗabi'a annabi ta fi kowace ɗabi'a kyau wa innaka la'ala hulukin azim allah maɗaukin sarki ya ce ya ɗora annabi kan ɗabi'a mai girman daraja wal'afu wal ma'arufu hulukuhu sannan afuwa ya fiya da yin abubuwan kirki da mutunci su ne ɗabi'un manzan Allah ba ma annabi abu ya ce ni sai na rama ni za a yi makaza ai billahi lazi za a gatsiya shi manzo Allah baya haka duk wanda ka ga bai da afuwa kuma bai da kau da kai to wannan bai daga cikin tawagan annabi wal haqqu shari'atuhu sannan gaskiya ita ce za ta zama shari'an bin shi wal adalci ga kowa siratuhu wannan shi zai zama sira na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da za ta yada ko'ina a duniya ana labarta ta cewa wannan mutumi to adali ne walhuda shirya kuma da bin abin da yake shine daidai imamuhu shi zai zama limamin manzan Allah kenan shirya ga abin da Allah madaukin sarki yake so kuma ya yarda da shi shi ke gaba sai annabi na biye kenan duk mutumin da yake neman ya shiryu ya samu sakamako kyakkyawa na shiryayyu to wajibi ne ya bi manzan Allah sau da kafa amma daga zaren ka tunkuɗe annabi to kenan ka shiga matsala wal islamu millatuhu kuma musulunci ita ce za ta zame min millan shi duk abin da zai gudanar sai abin da musulunci ya ce jama'ar annabi mu dubi kanmu tsakani da allah cikin abubuwan da muke yi muna ƙoƙarin practice ɗin musulunci ne aiwatar da abin da musulunci ya ce a yi tsakani da allah shi muke yi muna barin abin da musulunci ya ce a bari ko ko kawai mutane suna yin abin da su suka so ne mu ji tsoron Allah wa ahmadu ismuhu sannan kuma shi wannan annabi sunan shi ahmad wa mubashiran bi rasulin ati min ba'ad ismuhu ahmad ahada bihi ba'adad dalal Allah maɗaukin sarki ya ce zai yi aiki da wannan annabi don ya shiryar da al'umman da ta lalabuwar bata ta janye su wa a'lamu bihi wa a'lama bihi jahala sannan Allah maɗaukin sarki zai karantar da al'umma addini da kuma tsarin rayuwa bayan da sun fada tarba na bata wa arfa'u bihi ba'adal hamala sannan al'umman da da aka ɗauke su ba bakin komi ba to Allah maɗaukin sarki zai ɗaukaka su da wannan annabi ku duk mutumin da ya bi manzan Allah ku to sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka shi sai Allah madaukin sarki ya buwaye da shi sai Allah madaukin sarki ya bunƙasa al'amarin shi shi yasa idan ya zama ka aje shiriyar annabi gefe guda ka kama wasu shiririta da shirme to shikenan kullum kana tsammanin ɗaukaka shine tsammanin marabbuka kun gano wannan kuma Allah madaukin sarki ba zai ma ba in har kana neman ɗaukaka to bi abin da annabi ya zo da shi sau da kafa wa a'rafu bihi ba'adal nakara sannan Allah madaukin sarki zai sanar da shi bayan an kyamata ma'anan wannan al'umman da suka kyamaci wannan al'umman da zai fito a cikinsu to ta dalilin shi wannan al'umman za ta samu ɗaukaka an gane yanzu a duniya dole sai an yi da larabawa musamman larabawan saudiya duk abin da ya sa sai an yi da su lallai shine zuwan manzan allah ne wa aksuru bihi ba'adal ƙilla sannan kuma allah maraukin sarki zai yawaita al'umma da shi bayan da al'umman su ‘yan kaɗan ne al'umman garin makka a kafin aiko manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su 'yan na ne 'yan kaɗan ne matuƙa to ma sakamakon aiko annabi sai suka cika ko'ina aka yi ta hijira ana ta komowa makka da madina wa ra'aitan nasa na fi dinillahi afuwajen afwaja an gani duk al'umman da suke ‘yan kaɗan muddin suka kama ciriya na annabi to Allah maɗaukin sarki su ya yawaita su wa agna bihi ba'adal aila sannan bayan talaucin da al'umman shi suke ciki a da har ya tarsasa su fita kasuwanci a lokacin bazara da hunturu to Allah madaukin sarki zai komo ya azarta su shi yasa duk mutumin da yake buƙatan ya samu arziki da'imi ya samu arziki mai haɓaka ya rika hauhawa lokaci bayan lokaci to Allah madaukin sarki ya bayyana maka sinadarin shine falyabudu rabb hazal bait shine bauta ma ubangijin wannan daki ma'anan wannan ka rike islam da kyau ka rage addinin da annabi ya zo da shi hannu biyu to Allah maɗaukin sarki zai maka arziki mai yalwan gaske sannan ya maka arziki a lahira arziki na dindindin alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi shi Allah da za a bauta ma shine wanda ya amintar da su daga tsoro kuma ya ciyar da su daga yunwa kisa duk mutumin da ya rike Allah to Allah madaukin sarki zai mai sha tara na arziki amma duk lokacin da ka kama wasu shiririta wai kana tsammanin wannan shi zai samar ma da arziki da yawa da ɗaukaka da martaba da kowace irin ƙima to ka daba a ƙar Allah ka bata makanka lokaci ba abin da za ka koya na ilimi a duniya ka samu ɗaukaka wallahi in ba islam ba ba ɗaukakan da za ka samu ƙarya ne sai dai za ka samu abinci an gano wannan abinci kaɗai za ka samu kuma za ka gane abinci kaɗai kake samu ko ka jira sai da kai ritaya za gane abinci kaɗai suke baka sau da bature mugu ne bature bai da mutunci zai baka kaita kaita kaita kaita sai ka zo aji aiki sai dunkula kuɗi masu yawa sai baka kai kuma baka iya kasuwanci ba sai ka ɗauka waɗannan kuɗi ba za su ƙare ba sai ka ɗauka waɗannan kuɗi haka za a rika baka su lokaci bayan lokaci nan da nan sai lissafin ka yi girmi abin da kake da shi zan yi kaza zan ba da kaza zan yi kaza kaza na tsara kan kai haka sai ganka zero an gano wannan da kyau ko amma idan ka kama musulunci to allah maɗaukin sarki zai masu tura, ko da ba ka da ko sisi ko to za ka samu kanka a cikin natsuwa ta kwanciyar hankali da wadin zuci kuma ka gwada ka gani allah maɗaukin sarki shiryar dum wa ajma'u bihi ba'adal furqa sana Allah maɗaukin sarki yace zan hada al'umman da da suke rabi a watse suna adawa da gaba da juna zan haɗe kansu su ƙaunaci juna kuma su raye cikin aminci daga cikin aikin annaba akwai wannan larabawa wasu irin jama'a ne wanda ƙabila ba ta haɗa su wa ce wane ba larabe ne wane ba larabe ne yare ko ƙabila ko zama gida ɗaya wai ya hana su gaba da ƙiyayya yaƙi da kisan kai sharri da ƙayi ga juna wannan bai hana su Bana ƙabilanci ba wani abu ne a wurinsu sannan zama gare ɗaya ko yanki ɗaya bai da tasiri wajen mu'amalolinsu zuwan musulunci ne ya haɗa kansu misali na kurkusa shine abin da ya faru da mutanen madina ƙabilan ausu da khazraj ƙabila ne waɗanda suka shafa sama da shekara ɗari ba sa ga maciji kuma 'ya'yan mutum ɗaya ne haka suke ta gaba da ƙiyayya da adawa da juna yaƙi ko ba kama hannun yaro ba a daidaita su an sulhunta su ba sai bayan zuwan manzan Allah da wannan addinin lokacin ne annabi ya hada kansu ya seta sa kan shirya suka zama 'yan uwa tsintsiyansu ya kasance a maɗauri ɗaya tal haka suka zauna ta ma waye gari ya ce akwai al'umman da ba wai saboda fahimtar musulunci da suka yi wai a ƙarƙashin wannan ne suka rabu <laughs> kai wannan akwai haɗari a cikin wannan al'amari jama'a in dai addinin da annabi ya zo da shi kake yi nike yi suke yi kowa yake da awa a kan shi to dole al'umma su haɗa kai amma na rantse da Allah kana ganin al'umma sun rabu kuma suna da awan musulunci billahi al'azim waɗannan mutane ba addini suke yi ba son zuciya suke ƙarya suke yi Allah ya ce zai hada al'umma da annabi bayan da araba suke sai kuma a ce wai yau al'umman da suke haɗe da annabi ya haɗa su addinin da annabi ya zo da shi kuma ya raba su ina wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta farraku ina innal ladina farraku dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in da sauran ayoyin da suke magana akan hadarin rabuwa da kuma alherin haduwa Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace wa u'allifu bihi baina umam mutafarriqa wa qulubun mukhtalifa sana Allah madaukin sarki yace zan haɗa tsakanin zukata waɗanda suka riga suka rarrabu da ƙiyayya da gaba da al'ummomin da suka watse kowanne ya fuskanci mafuskantan shi yana adawa da gaba da ɗan uwan shi to sakamakon zuwan wannan annabi zan haɗe waɗannan al'ummomi da waɗannan jama'a wuri guda su bi addinin Allah sau da kafa sannan <clears throat> yake cewa wa a hawa'un eh? mutashattita sannan zan haɗa al'umman da suke da fahimta da ra'ayoyi waɗanda suka sha bamban da juna ta dalilin zuwa wannan annabin fi aman minan nasi a zimatan من halaka sannan Allah maraukin sarki ya ce ta sanadiyyar zuwan annabi ne za a tada a haɗa kan a tsiratar da al'ummomi masu tarin yawa daga mahallaka mun gano wannan da kyau ku al'ummomin da da suke a mahallaka suka kama gangaran da za su gangara cikin musiba to Allah maɗaukin sarki zai tsamo su ta sanadiyan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce wa aj'alu ummatuhu khayra ummatin ukhrijat lin Nasi, kuma zan sanya al'umman shi su zama sune mafi alkhairin al'ummomi da Allah madaukin sarki ya fitar da su domin amfanin mutane a hadisi annabi ya ce khairun nasi mai yanfa'un nas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar da mutane ya amuruhun bil ma'arufi shi wannan annabi in ya zo zai umarci mutane da kyawawan al'amara wayan hauna anil munkar ma'ana su al'umman annabin za su rika yin umarni da kyakkyawa sannan a lokaci guda kuma suna hana mummuna shi yasa duk mutumin da ka ga yana umarni da mummuna yana hana kyakkyawa to wannan ya yi fitan kafa daga cikin tawagar manzan Allah sai mai addu'a Allah ya dawo da shi muwahidina su wannan al'umman nashi za su zama masu ta Allah muwahidina mu'minin kuma za a zama muminai na masu tsargake addini ga Allah na lima ja'ad bihi Rusule. kuma za su zama masu gazgata abin da annabin ya zo masu da shi alhamuhumu tasbiha wata hamida kuma allah maɗaukin sarki zai kintsa masu a tasbih shi shine tsarkake allah da attahamid da gode ma allah ma'anan wannan a dunkule al'umman za su zama masu yawaita zikiri an gane wannan da kyau shi yasa in baka zikiri to kana da matsala ka shirya tawaye game da tafiyan manzan Allah Allah maraukin sarki ya sa mu dace wasana'u wattakbiri wattauhidi fi masajidihim zaka same su kullun yaban Allah da kabbar bare da kuma tsarkake Allah maraukin sarki da tauhidi aikinsu kenan a masallatansu wa majalisihim da wajejen zamansu wa madaji'ihim da wajen kwanciyansu wa mutaƙallibihim da duk inda suke kaiwa da komowa wa mathwahum da kuma inda suke tikewa yusalluna li Allah madaukin sarki yace za ga suna sallah ne danni ya ce tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujudi dhalika mathaluhum fi at aikin su ne sallah ba su da sakaci wajen bin Allah madaukakin sarki kuma suna yin sallan ne don Allah qiyaman wa qu'udan a tsaye koko a zanne suna halin lafiya lau ka gansu a tsaitsaye lalura ta sa ka gansu a zazzaune suna botan Allah maraukin sarki a kowane yanayi wa yuqatiluna fi sabilillahi sufufan wa zuhufan za a gan suna yaƙi saboda ɗaga kalman Allah ko dai ka same su cikin saho a tsaitsaye ana karawa da makiya abokan gaban Allah ko kuma gansu suna jan ciki irin na sojoji za a kai harin kundun bala mun gane wannan da kyau mabiya manzan Allah kenan wa ya yakhrujuna min diyarihim iftigha'a mardatil mardati ulufan za ga suna fitowa daga gidajensu dubbunai suna fitowa domin neman yardan Allah madaukin sarki وأذن في الناس في ya a رجالا وعلى wa'ala ضامر يأتين من كل فج أميك za a gansu ɗururu suna zuwa wasu a jiragen sama wasu a ruwa wasu suna zuwa a motoci wasu suna tahuwa da ƙafa haka zagansu ulufan gansu olufan suna fitowa daga gidaje neman yardan Allah daga gidaje zuwa masallatan juma'a daga gidaje zuwa masallatan idi dubbun nai gona mardati Allah ce don neman yarda ta. duk abin da suke na rayuwa za su bari idan aka ce idan nudiye lissalati yau mil juma'a fas'au ila zikirin wa wadar bay kun gano wannan da kyau jama'a wannan shi shine siffar mabiya manzan Allah yutahhiruna alwujuha wal atrafa ga suna wanke fuskokinsu da kuma ƙafafunsu da hannayensu saboda za su je bauta min idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjilakum wannan shine siffar siffan sahabban annabi da duk wani wanda zai bi annabi shine yana yin alwala wa yashhadu wa yashudduna thiyaba fil anfil ansafi sannan za ga suna ɗaura kwarjalle a ƙogunansu mun gano wannan ba sa tafiya tsarara, suna fitowa da tufafi mai mutunci kuma tsabtatacce mun gano wannan da ke ku zo kom inda kulli masjidin yace qurbanuhum dima'uhum abinda suke neman kusancin Allah da shi shine jininsu za su ba da jininsu don su dace da yardan Allah madaukin sarki inna Allah tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya ce Allah ya yi ciniki da muminai su ba da jininsu da dokiyansu shi da me zai biya sai ce da aljanna me za su yi shi ne a fita gwagwarmaya jama'a mun gano wannan da ke ku wannan shi ne aikinsu wa ana jilihim fi sudurihim sannan ƙur'aninsu sun haddace shi ne a ƙirjinsu mana su suna hadda sun haddace komi mun gano wannan da kyau ku yasa Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm wannan shi ne siffofin sahabban manzan Allah ruhubanu bin laili sannan inda za zaka gansu cikin dare to malamai ne masu karatun alkur'ani bin Allah suke sau da kafa babu kakkautawa ta tajafa junubuhum anil ya dauna rabbahum haufan wa tama'a wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa a saka rabbuka makaman mahmuda qum laila illa kalila nisfahu a inqus minhu kalila. Auzid zid alaihi warattilil qur'ana tartila wannan shine aikin sahabban manzon Allah liyusun bin nahar sannan da rana kuma za a zama zakuna ne idhalakitun fi'atan fasbutu duk lokacin da kuka yi karo da makiya to ku tsaya in firu khifafan wasikalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah su zakuna ne da rana ba sa ɗaukar raini an gano wannan da kyau ku allah ya sa mu dace wa aji fi ahli baitihi wa zurriyatihi as-sabiqina wal mu'a wa shuhada wa والصالحين sana Allah madaukin sarki zai sa daga 'yan gidan shi da zurriyan shi waɗanda za su zama sun rigaya zuwa ga addini masu gaskiya shahidai ko mutanen kirki mun gano wannan da kyau ko Allah zai zaɓo daga cikin gayyen gidan annabi a samu mutanen kirki daga cikinsu waɗanda ba su juya ma Allah da addinin Allah baya ba kamar yadda aka samu sa abu lahabi sun yi adawa kuma sun juya baya shi yasa za a samu daga cikin mutanen shi da sahabbai shi waɗanda suke na Allah ne fa ulaika ma alladhina an'ama alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ummatuhu min ya yahduna bil haqqi al'ummomin da za su zo a bayansu to su ma za su rungumi wannan gaskiya su ci gaba da tallata ta da kuma yada ta wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم bi ihsani sune alladhina ja'u min ba'dihim mun gano wannan da kyau ko wa bihi ya'dilu wa azza man nasarahum duk wanda ya taimaki ta'ifatul mansura to wannan ya daukaka domin walillahi al'izzatu wal rasulihi walil mu'minina duk wanda ya tsaya ba wannan gayya to shi ma ya riga ya rabauta ayyidu man da'a lahum duk wanda ya kira zuwa ga abi ta su to wannan Allah madaukakin sarki zai karfafe shi zai zama cikin masu rinjaye wa inna jundana lahumul ghalibun wa inna jundana lahumul mansurun wa aj'alu da'iratu su'i Alaman man khalafahum sannan Allah madaukakin sarki zai yi maganin duk mutumin da ya saba matafarkinsu ba aikinka ba ne naka kai wa'azi naka kai kira ka bayyana ma al'umma hakikanin gaskiya idan wani ya fitan kafa ya saba to ka bar shi da Allah lasta alaihim bi musaitir kai baka saka ka kowa ba illa man tawalla wa kafar sai fa wanda ya juya baya ya mike kafan shi ya tsula tsiya shi Allah ya ce me zai mai azaba daidai da laifin shi inna ilaina summa inna alaina shi sa duk wanda ya juya baya rabu da shi da'iratu su'i tana jiran shi au baga alaihim ko kuma ya zalunce su ko kuma ya cuce su ya masa abin da ba daidai ba ya ƙetare haddin da ya kamata ya tsaya a kansu duk wanda ya yi wannan allah maɗaukin sarki zai ɗanɗana mai kuɗin shi akwai rundununi waɗanda allah maɗaukin sarki zai saukar alfin minal mala'ika salasata alafin au hamsata alaf da allah maɗaukin sarki zai sauko don ya ɗanɗana ma wanda ya nemi ya cutar da muminai kuɗin shi innal ladina fatal mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq duk wanda ya cuci muminai Allah maɗaukin sarki ce shirya bayan an sa shi a jahannama kuma za a tayar mai da gobara saboda ya cuci mumini au arada an yanta zai shay'an mimma fi aidihim ko yi nufin zai shi wani abin da Allah madaukakin sarki ya riga yi masu baiwan shi ta hanyar sata ko kwace ko garkuwa ko cin zarafi duk wanda ya ɗaya daga wannan sai Allah madaukakin sarki ya bashi mamaki su ne alladhina yuharibuna Allah wa rasula waɗanda suke yaƙan Allah da manzan Allah waya tsauna fil ardi fasada suna yada ɓanna a bayan ƙasa an tuƙattaru ku kashe su ku yaƙe su ko kuma ku gicciye su ku ɗauki mataki mai ƙarfi a kansu saboda su ‘yan tawaye ne ‘yan ta'adda ne in ji Allah maraukin sarki a ja'alahum warafatun linabiyyihim kuma zan sa su zama su ne magada ga annabinsu annabi ya ce ban bar dukiya ba ni ilimi na bari man a haza ko haza bi hazin wafir ke sa idan aka gara ku ko gaje gogoriyo suwana da suwana suka cafke kudi kai kuma cafke ilimi an ta ta'akhasta bi hazin wafir jama'a mun gano wannan da ke ku isa karka yarda ka rike duk wani abin da ba shi ne addini ba domin ƙarshe addini shi zai nasara ula'ika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun wada'iyatu ila rabbihim kuma su ne za su zama masu da'awa akan abi Allah madaukin sarki kuma suna wannan aiki lela nahar ya'muruna bil ma'rufi za ka same su suna umarni da kyakkyawa wayan hauna anil munkari kuma suna hana mummuna kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yufuna bi ahadihim idza ahadu ahtamu bihimul ba ladhi bada'atuhu bi awwalihim wannan alherin da na faro zubin na farko da shi to da su zan kulla wannan alherin zalika fadli utihi man asha wannan falalana ne wanda nake ba da ita ga wanda na so don kada al'umman wannan annabi su ji kash ina ma damu za a ba to zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wa ana dhul fadli azim Allah madauke sarki ya gaya ma wannan annabi da cewa ni kuma ni ne ma'abucin falala wacce take babba falalan Allah mai girma ce jama'a waɗannan su ne sukofin manzan Allah a cikin attaura da linjila waɗannan su ne siffofi da ayyukan sahabbai mabiya manzan Allah a cikin attaura da linjila ko kana cikinsu ko ka siffantu da siffofinsu ko ka aikata da ayyukansu ko ka shirya kai ma Allah madaukin sarki irin wannan biyayyar kai ma a saka ka daga cin wannan gayyar jama mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu mu gyara mu'amalolinmu sannan mu kwaikwaya daga waɗannan bayi na Allah wanda da kanshi ya ce ya yi masa falala falala babba wanda babu irinta mun gano wannan da kyau ku guji fa ya ce wallazi na ma'ahu suwaye waɗannan sabon manzan Allah ne ba su ne ke ce masu ula'ika humul mu'minuna haƙa sabon manzan Allah ne Allah ka samu kwaikwayi aikinsu na mu ma marabauta faƙaunuhu ta'ala shahidan ai lillahi bil wahadaniya shi wannan annabi zai zo ya zama mai shaida ta hanyar kaɗe ta Allah madaukakin sarki wa annahu la ilaha gairuhu. zai shaida babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wa alan nasi kuma annabi zai zama mai shaida a kan mutane bi amalihim yawmal qiyama da dukkanin ayyukan da suke ranar tashin alkiyama kun ga wannan ayar duk mai imani ya kamata ta firgita shi tsakanin da Allah duk abin da kake yi annabi ne ya saka eh za a zo da littafinka sannan za a ɗauko sunnar annabi ita ce makin skim din ana zuwa sai a duba na annabi idan sallan da yi irin nashi ne sai a sa maka good ana dubawa aka garo kowanka ba irin nashi bane sai a soke na annabi mai shaida ne akan ayyukansu tsakaninka da Allah bawon Allah azumin da kake irin na annabi ne eh zakanka irin nashi ne hajjinka irin nashi ne duk abin da aka umarce ka na yi ko ka bari irin na annaba kake yi allahi manzan allah sai ya shaidan kakan waɗannan abubuwan in ƙarya ne ba irin wanda ya yi kai ba allahi ka faɗi ka yi asarar zuwanka duniya kuma zalika huwal khusranul mubin babu asarar ta kai wannan allah ya kiyaye waji'ina bika ala haula'i shahida haka Allah madaukin sarki yace zamu zo da kai ka zama mai shaida a kansu kamar yadda yace litakunu shuhada Alan nas domin ko al'umma annabi ko ne za ku yi shaida akan sauran al'ummomin duniya mun gane wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma annabi ya zama mai shaida akan ku so dama malamai suna fassara wannan ayan da fassara falle ɗaya sai su aje ɗaya fallan Allah zai tambayi annabawa cewa kun isar da saƙon da na ake ku da shi falanas alannan ladina ursila ilaihim walanas alannan mursalina Allah ya ce tabbas za mu ai tambayi annabawan da muka aika kun isar da saƙo za su ce e, sannan Allah ya ce za mu tambayi waɗanda aka aika ma saƙon saƙo ya iso maku su kuma su ce a'a su mugaye kowa ina sai sun yi mugunta ba an kai masu saƙon sun ce ba kai masu ba don neman abun duniya sun ɗauka yin wannan ƙaryen in ka yi a duniya ɗazu ka samu to wanka ka je lahira za ka yi ƙarya ne don neman abin lahira ai ta lahira gaskiya ake don a nemi abin da ke can sai suka yi ƙarya to sai a tambaye annabawa kuna da shaida sai su ce eh waye shaidanku sai a ce ya annabi muhammadu ne ina bika ala ha'ula'i shahida sai a zo ah, an yi da sako eh suwa ne ne eh, al'umma na ne shaidan sai mu miƙe mu ce mun karanta annabi nuhu kaje inna arsalna nuhan ila qaumihi ya isar da sako har ma ga yanda yayi wa'azin ga yanda suka yi ayi bayani dalla dalla gashi nan mun gani a cikin alqur'ani to ko al'umman manzon Allah ku kuma naku aikin fa ko kuma naku kaza kaza kaza ba ko mutanen kirki ne eh ya kai annabi zai shede mu shi ko manzon Allah wakafa billahi shahida muhammadun rasulullah magana ya kare to wannan fallan fassara da yake kenan ɗaya fassaran kuwa shi ne duk addinin da ka yi sai an je an gwama da na annabu wanda ya karantar yana raye in ya saba ma wannan ko to za a miƙa ka hannun mala'iku ne kawai za su ci gaba da dukanka ne duk wanda ya baka ya ce ka aja na annabu ka ɗauna shi za a haɗa ku tare ha'ulaye adalluna fa'atihim du'ifan min al'azab waɗannan su ne suka batar da mu Allah azaban nasa ai dublin dinta ya ce li kullum du'ifun ai kuma ba ƙananan matsiyata ba ne ninka muku za a yi inda ba ku taimaka musu wajen biyayya ba sabata sabatar da ku Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu shi yasa ku gane akwai matsala wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wa bashiran wa nadhira ai bashiran lil mu'minina bi jazilis sawabi annabi yana mummune bishara da cewa suna da gwaggwaban lada wa naziran lil kafirin min wailil iqabi wa bilil iqabi sannan yana jan kunnin kafirai cewa su yi a hankali akwai balahira tana nan tafi wa qawluhu da fadin da yake cewa jallat azmatuhu wa da'iyan ila Allah bi iznihi kuma shi annabi mai kira ne akan abi Allah kuma Allah ne ya sa shi ba karran ba ni ya miƙe ya yi ba ai da'iyan lil halki eh, ila ibadatin rabbihin an amrihi laka bi zalika kiran da ka miƙe kake bayi a kansu bi Allah to Allah madaukin sarki ne ya sa ka wasrajan munira kuma annabi fitilla ne mai hasken gaske ai wa amruka zahirun fi ma ita bihi min alhaqi kashamsi fi ishraqihi wa iza'atihi la yahla yajhaduha illa mu'anidun ita gaskiyar da annabi ya zo da ita to bayyananta da haskakawanta yadda ka san hasken rana ne ba wanda zai ce bai fahimta ba ko bai gane ba sai wanda yake da tsaurin ido da kuma taurin kai Allah madaukin sarki ce wala tutil kafirina kaga kafirai karka biye musu yau za su kira ku da suna kaza gobe za su ce muku kaza jibi za su kirkiro kaza za su ce ku kaza ko ku bar kaza Allah ce duk abin da kafiri ya zo da shi karka mai biyayya ai in kun haihu da yawa akwai kaza akwai kaza ai ba za ku iya kaza ba ganta ku iri iri gashi nan to Allah ce wala tuti'il kafirina bai tsaya nan ba sai ce wal munafiqina har da mugaye na tare akwai wasu mugaye suna nan tare da ku a cikin ku suke gasket ne ina ba ta mun gano wannan da kyau da su za a kwanta da su za a tashi amma suna nan sun hada kai da makiyanku suna munafuntanku ma Allah madaukin sarki zai nuna maka su kuma suran nan ma za ta gaya mana lanuguriyannaka bihim zamu cinna ka a kansu za fallasa su ana nan munafiki sai ya gama munafincin shi ya gama zuba riba tsaf yana sare zai kwasa kawai sai Allah madaukin sarki sai mai fallasa dare daya duk abin da aka gina a baya madadin ya tsaya a dibi gara ɓasa da shi shikenan sai kai ƙasa haka munafiki yake ko Allah ya bashi sai ya cimma ajali yana ganin kamar shi mai wayo ne shi mai dubara ne in ya fara gani irin mala'ikun da suke sauka ta lokacin zai sha mamaki sai ce wada zaho duk cutar wanda za su yi maka kafire da munafukai isha kula tun ɓangaro da shi kau da kai kakka kula za su zage ka za su ci mutuncinka za su yi maka sharri kullum ba su da zikiri sai magananka ƙur'ani ya ce wada a zahun duk wani cutarwa ka ƙyalis su ba komi ba su da aikin yi ne ai la tuti'hum wa tasma'a minhum fil ladzi yaqulunahu duk abin da suke faɗi wanda kake ji rabu da su kawai ƙyalis su wada azahum ai isfah wata jawaz anhum ka kauda kai kuma ka kyale su mala ya ce, wakil amrihim ilallahi ta'ala sai ka jingina al'amarinsu zuwa ga Allah duk wanda ya maka wannan ka bar shi ina fata mun gano wannan da kyau yana nan Allah maɗaukin sarki zai turo ɗan tsatsin ba a kan shi shi haka Allah maɗaukin sarki yake fa inna fihi kifayatan lahum Allah madaukin sarki zai maka maganin su ولهذا قال jalla جلاله wata wakkal الله Allah ce ka dogara gare shi wa kafa billahi wakila Allah madaukin sarki ya isa zama wakilin da za a dogara gare shi domin biyan bukatan masu imani Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu idan Allah ya kai mu zuwa gobe bi iznillah za a ɗauko wani tukulluma ne na zamantakewan aure cin da ya za ƙulla alaƙanka da mahalicinka cewa ka kiyaye ambatan Allah wa zai zo maka da saƙon ibada ɗungurungun daga wurin Allah to shi ne manzan Allah to yanzu mu'amalan da za ka yi da iyalinka wane da iyalin shi wane da iyalin shi wanda za su haɗu ya zama sun kafa al'umma sun kafa ƙunguwa da gari to ya zama da kewan zai kasance to shine kuma za a faɗa mana a gobe insha Allah Qur'ani daɗi kenan sa wani kafiri yake ce ma wani sahabi kai kun ji daɗin ku ku komi akwai a cikin littafin ku ce sai ma gobe Allah ya kai mu zaka ji wani bangare subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum